Jama'a barka da warhaka daga nan BBC ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. BBC ta gudanar da wani binciken sau a Masar kan fadaucin sassan jikin bil'adama ba bisa ka'ida ba. Muna nan ɗauke da rahoto na musamman. Za mu kuma duba fasahar baya-bayan da masu bincike ke amfani da ita wajen gano dalilan da ke sa jiragen ruwa da na sama na yin haɗari. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce sassan jikin bil'adama akalla dubu goma ne ake sayarwa ba bisa ka'ida ba a kowace shekara. Wani haramtaccen ciniki mai kawo biliyon diloli yana bunƙasa ne sabili da 'yan gudun hijirar da ke cikin wani mawuyacin hali waɗanda ke sayar da sassan jikinsu domin samun kuɗi. Ana ɗaukan yankin gabas da tsakiya a matsayin cibiyar irin wannan kasuwanci. Wakiliyar BBC Nawal almagafi ta yi binciken sirri a Masar, kasar da aka fi yin tiyata ba bisa ka'ida ba. Kare suwai ba Ahmad da ƙarin bayani. alkahira na ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin kasuwanci a gabas ta tsakiya. To sai dai kuma yanzu wani mummunan nau'in kasuwanci na bunƙasa. Masu wannan harkar sun hada da masu fataucin 'yanci rani da kuma manyan likitoci a Masar. Tsarin kula da lafiyar da ke fuskantar matsala da kuma karancin sassan jiki na sa jama'a zaman jira na shekaru kuma wannan ne yasa wasu ke komawa ga kasuwar bayan fage inda ake samun kazamar riba idan kana da kuɗi komai na iya faruwa wannan dillali ne da ke hada masu siye da sayar da sassan jikinsu rikicin da ake a gabas ta tsakiya dai ya kawo sauki ga wannan harka abin da yake yi ya saba doka amma yanzu yana ikirarin yin nadama don haka ya yi mana bayanin yadda ake cinikin mutane na zuwa wurina suna son sayar da wani sassa na jikinsu don su biya kuɗin da za a kai su ƙasar waje kuɗi ba sa dawwama alkawarin samun kyakkyawar rayuwa a ƙasashen waje shi ke kwaɗaita musu sayar da sassan jikinsu ba da tallafin sassan jiki abu ne mai sarƙaƙiya a nan ba a biyan kuɗi kuma za ka iya ba da tallafin sassan jikinka ne kawai ga wanda kuka fito ƙasa ɗaya sai dai kuma a koyaushe akwai hanyoyin kaucewa doka. Alal misali, idan mutum bakar fata ne, to za a iya ɗaukarsa a matsayin ɗan Sudan. Dillalan na yi musu fasgon bogi, za ka iya sayan fasgon a titi ba wata wahala. Mahukunta na ikirarin cewa suna ƙoƙarin kawo ƙarshen cinikin. A bara sun kai samame ƙananan asibitoci da dama inda aka kama mutane 45 da suka hada da likitoci da nas-nas kuma an gano miliyoyin fama-famai. amma har yanzu ga wasu ribar da ake samu ta fi haɗarin yin kasuwancin. To yanzu muna kan hanyar mu ne ta zuwa wajen wani likita da aka faɗa mana yana aikin tiyata da sayar da sassan jikin. Mun yi shigar burtu kuma abin da za mu faɗa masa shine mahaifina na buƙatar koda cikin gaggawa amma ba mu samu wanda zai ba shi ba. Ana biyan kimanin dala dubu uku ne a dashen koda amma an faɗa mana mu ce za mu biya ko nawa ne. Wannan dai ya saba doka. Dr. Ahmad Mustapha na aiki da rundunar 'yan sanda ya kuma ba mu tabbacin zai taimaka mana. Zan kira asibitin na tambayi yadda za a samu maka koda. Nawa za a biya? Za a biya kimanin dala dubu arba'in. Ya hada da mai da mai kenan? Ya hada komai da komai. Ba kai tsaye za a ba mutumin da za a ba kodar kuɗin ba. za ka ba da kuɗin ne a asibitin shi zai shiga ɗakin tiyatar kai kuma za a faɗa maka inda za ka ba da tsabar kuɗin to zan kawo dala dubu arba'in ɗin ne na baka a'a zan ɗauki rabi ne kawai wato dala dubu ashirin Jama'a na zuwa daga dukkan fadin gabas ta tsakiya domin siyan koda. Wannan mutumin ya kwashe watanni yana jiran a yi masa dashen koda a asibitin gwamnati har jikinsa ya yi tsanani ta yarda iyalansa suka yanke shawarar siyan kodar. Da farko da na fara rashin lafiya ba na so a yi min tiyata, amma na sauya shawara lokacin da na ga an yi wa wani wanda na sani. sannan na gano ita ce hanya kaɗai da zan samu lafiya a zahiri za ka ga kamar ana yi ne bisa doka amma ƙashin gaskiya ya saba ka'ida saboda kuɗin da ake biya na tambaye shi idan kuma wani abu ya samu mutumin da ya bada kodar fa ba za a kama ni da laifi ba ma'aikatar lafiya ba za ta ba da izinin yin tiyatar ba har sai wanda zai ba da ƙodar ya amince ta hanyar sanya hannu akan wata takarda kuma takardar cewa take yi mutumin ya amince ya ba da sashe na jikinsa kuma ba sai an biya shi komai ba duk da cewa sai an biya shi lokacin da muke gudanar da bincikenmu mun samu labarin wani mutum ya mutu bayan ya sayar da kodarsa hadarin daina da girman gaske haka ma kuma yadda jama'a ke kokawar samun rayuwa mai kyau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 sai dai wasu majiyoyi a yankin sun ce an kai harin ne akan wani rumbun makamai na kungiyar hezbollah mai kawance da gwamnatin siriyar lawayoyin da ke kare waɗanda suka shigar da ƙarar tsohon shugaban chadi hisan abre sun yi marhabin da hukuncin wata kotu a senegal wanda ke tabbatar da hukuncin ɗaurin ran da ran da aka yanke mishi bisa laifukan cin zarafin bil'adama sun ce hukuncin zai sa masu mulkin kama karya su shiga taitayinsu. Ƙungiyar agaji ta MSF ta ce mutane kimanin 25,000 sun gudu daga garin Kodok na arewa maso gabashin Sudan ta kudu yayin da ake gwabza mummunan fada a cikin kwanaki uku da suka wuce. Yakin basasar kasar da ya tilastawa dubban iyalai neman mafaka a kewayen kogin Nilu kuma an yi shelar yunwa a wasu yankunan. Ɗaya daga cikin hanyoyi mafiya inganci na kaucewa aukuwar bala'i a teku da kuma sararin samaniya shine gano ainihin abubuwan da ke haddasa haɗarurruka tun farko. Birtaniya dai tana da ƙwararrun masu binciken haɗarurruka fiye da kowace ƙasa a duniya. To ko menene sirrinsu? Gade Isa Khalid da ƙarin bayani. Tashin wani curin wuta bayan da wani jirgin sama ya yi saɓi zarce kan hanyar tashi da saukarsa sannan ya afka cikin wani wurin ajiye motoci. Mutane hudu ne dai suka mutu Wannan hoton samfurin 3D da masu bincike suka ɗauka ta hanyar amfani da wani ƙaramin jirgi na musamman mara matuƙi ya taimaka musu gano musabbabin haɗarin. Yana da inganci matuƙa ta yadda sukan iya juya hoton wurin tare da janyo shi kusa su duba. kananan jirage marasa matuƙa sun fara zama masu muhimmanci wajen gano musabbabin haɗura. Muna duban alamomi a kan ƙasa waɗanda ke shaida mana irin yadda jirgin ya faɗi ƙasa. Alamomin wuraren da farfela ta yanka na iya ba mu wata alama game da irin saurin da farfela ke juyawa. sannan daga nan sai mu dubi zagayen da haɗarin ya faru. Ba kuma suna yin amfani da jiragen marasa matuƙa ne kawai domin binciken haɗuran jirage ba a'a. suna amfani da su domin duba haɗuran da suka faru a cikin kogi ma. Masu bincike da ke wannan atisayen horon sun bayyana abubuwan da suka fi sauƙin mayar da hankali a kai. Zai iya zama wata ƙofa ko kuma tagace aka bari buɗe. Ta iya yiwuwa wani ne ya buɗe ko ya rufe kan famfo ba daidai ba. Baya malala zuwa ɓangaren dinci. Kuma haka hoton da ƙaramin jirgi mara matuƙi ya ɗauka ke da muhimmanci. wata mummunar tsaga a tsakiyar jikin jirgin ruwa hoton da aka ɗauka 'yan shekarun da suka wuce wannan ne tarkacen wani jirgin ruwan ɗaukar kaya mai suna swanland mutane shida suka mutu yayin da jirgin ruwan ya nutse a gabar kogin yankin welsh waɗannan hotuna sun taimaka ga samo bayanan farko ƙananan jirage marasa matuƙa da ke a hannun miyagun mutane na iya haddasa munanan haɗura amma kuma waɗanda ke a hannun mutane nagari za su iya taimakawa ga hana afkuwarsu To a fagen wasanni kuma a gasar Premier ta nan Ingila yanzu haka ana karan batta tsakanin Manchester City da Manchester United a filin wasan Etihad. Manchester United dai ba ta cikin kungiyoyi hudu da ke kan gaba a gasar. Amma idan ta yi nasara a yau to za ta sha gaban Manchester City a matsayi na hudu. A halin yanzu dai babu wanda ya ci kwallo. Wani ɗan Afirka ta kudu mai shekaru 27 Gift Ngope ya zama haifafan afirka na farko da ke buga wasan kwallon baseball a gasar major league ta amurka ya yi wasansa na farko ne da kungiyar pittsburgh pirates wadda ta lallasa chicago cubs da ci shida da biyar ngofe ya ce tun yana da ɗan shekaru goma yake sha'awar buga wasa a gasar ta major league to za ku samu duka waɗannan labarin ne a shafinmu na intanet wato bbchausa.com amma yanzu ne alhaji jauri kulibali ke cewa sai an ci manku daga nan london